muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa muka kawo zuwa wannan lokaci ya yi mana ni'ima da haduwa a masallaci masjidul muhajirin inda aka saba haduwa domin karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma musamman a waɗannan darare na wannan kwanaki a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan watan alkur'ani wadda Allah ya sauka da alkur'ani a cikin sa wata da Allah yake ninninka lada na ayyukan alkhairai da bayin Allah suke yi muna fata Allah ya mun dace muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 150 za mu tashi aya ta 151 zai zama darasi na goma sha darasi na goma sha tara a cikin wannan sura muna fata Allah ya mu dace na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Na tambaya ce Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya kan iyaye gafarta musu da albarkacin Ita tambayansa shine ɗan kasuwa ne to akwai kaya nashi mallakansa wanda kayan da ba nashi ba kuma mallakansa ba don zai cire zakka malam duka zai lissafi ne da wanda nashi ne da wanda ba nashi ba na a zakka ana fidda ita ne ga abin da mutum ya mallaka mulkan kamila wa hala alaihi haulan kamila wato ya mallake shi mulki cikakke wanda ba nasa ba mai shi a can in yi lissafi da abin da yake hannunsa shi yake juya musu shi wancan shi kuma zai fidda zakka a gurinsa in sun kai in ya mallaki nisabi zai lissafi a wannan kuɗin da iya wanda su gunsa da wannan san nawa zai fitar sai fitar da zakka amma aikin mai wannan tambayar kawai kasuwanci ne fitar da zakka kuma sai dai fitar da nasu iya abun da shi ya ikon fitar masa da zakka Allahu ala Allah ya saka da alkhairi na wani shigo da karatu aya ta 151 suratul an'am muna fata Allah ya samu dace na'am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 الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعجلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما شاء الله. ودنا آيوني Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa shin nuna muku ayoyi wanda nuna muku wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wadda da buga mata stamp khatamuhu alaiha wanda ya buga stamp dinsa yayi mata signing cewa wasiyu ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. to shine ku karanta waɗannan ayoyi guda uku wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa kamar yadda Allah tabbatar a cikin wannan ayoyi idan aka duba a baya an karanta ayoyi da suke tabbatar da yahudawa da mushrikai musamman mushrikai suna kirkiro abubuwa su haramta kansu daga dabbobi da amfanin gona da makamancinsu wanda ba gaira ba dalili babu wani hujja da suke da shi wajen haramta waɗannan abubuwa a darasin da ya gabata an karanta cewa ka faɗi musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da na samu cikin abin da aka yi min wahayi zuwa gare ni na abun da wanda yake bukatan ci zai ci na samun cewa haramun ne sai in abun ya kasance mushe ko ya kasance jini ne faranya ko ya kasance naman alade waɗannan kam lalle kazanta ne na jasa ne ko kuma abun da ya zamanto an yanka shi ba don Allah ba an yanka shi ta hanyar ita daga tafarkin Allah waɗannan su ne abubuwan da aka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tabbatar masa cewa su haramun shine anan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'alu taho atlu ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abun da ubangijinku ya haramta muku a kansu na farko Allah ta shirku bihi shay'a sai ku haɗa Allah da wani wannan babban haramun kenan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa firo ma duna zalika liman sha. wannan wasiya ta farko Allah ta shirku bihi shay'a Allah subhanahu wata'ala yayi wasiya na har gabanin har gabanin Isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana mun yi riki alkawari da banu isra'ila farko abu na farko kar ku bauta wa kowa sai Allah ma'ana a ku ji shirka Aka shirka shine babban zunubi wanda ake saba wa Allah da shi a doron ƙasa wanda kuma in an je lahira ba a tuba ba to Allah baya yafewa haka daga cikin abu na farko wanda ya zama wajibi kowa ya nisanta shine al-ishraku billah Annabi sallallahu alaihi wa wasallam sahabbai sun tambaye shi mafi girman zunubi yace al-ishraku billah haka ashe shirka shine mafi munin zunubi mafi girma abu na biyu yace wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu kaga hatta wasiyan da aka yi wa bani isra'ila Allah ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana Allah da ya zartar yake wa qada rabbuka Allah abudu illa iyyahu yake wa bil walidaini ihsana Allah sau da yawa gurare daban-daban ya gwama haƙƙinsa da biyo da maganan iyaye saboda girman sha'anin su saboda haka in mutum ya guje wa shirka sannan kuma ya kyautata wa iyaye to ya ɗau hanya mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi suka ce masa ayyu zambi a'azam sai ce al-ishraku billah sai suka ce sai me sai ce wa uququl walidain sai guje wa iyaye amma da suka tambaye shi kuma ayyul amali afdal wani aiki ne yafi kyawu. sai ce birrul walidain biyayya ga iyaye sai as-salatu ala waqti kai. sai as-salatu ala waqtiha suka ce sai su birrul walidai kaga ashe matsayin iyaye wato da yi musu kisani da wajibin biyayya gare su cikin wanda da bai saba wa Allah ba kuma dole ne a kan dan adam musamman musulmi bawan Allah wannan shirka hatta mubaya'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mubaya'a wa mata mata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan maza idan za su mubaya'a sukan ɗora hannuwansu akan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam amma mata ba sa taɓa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya riki bai'a da su da baki da Allah subhanahu wataala ya faɗi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka farko ala an la yushrikna billahi shay'an daga ala an la yushrikna billahi shay'an wato farko kar su hada Allah da kowa dole ne mu baya a ga mata da baki ake yi a mafi yadda ba za su yi shirka ba da shirka shine mafi girman zunubi mafi alkhairin aiki sai da sallah a lokacin ta na biye da shi biyayya wa iyaye mafi munin zunubi shirka na biye da shi da hukukul walidaini kale iyaye ba a yi musu abin da ya dace a yanki haka Allah ce wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu waɗannan su ne wasiyoyi da a yanzu ake kirga su Allah ya kirga su a nan wadda Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya doka musu stamp ya yi signing akan su cewa su ne wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma na ku sai ce wala taqtulu auladakum min illaki kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci ana kashe ƴaƴa don tsoron talauci kamar da aka karanta a baya وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم kaga الشيطان يا زينا ومتاني تيوا يا يا suna kawo musu talauci wanda wannan ƙarya ne zayyanawa ne na shaidan wanda an yi ta faɗa a baya dalili in ya zama akwai dalili da zai sa talauci ya shigo cikin jama'a su manyan mutanen su suke yin wannan dare. da Allah ta inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan aka zama zunubi ake yi a'a wasu miyagun ayyuka ake har Allah ya kama mutane da talauci ko tashin hankali ai masu yin ba jirajirai da suke cikin ciki ba ne waɗanda suke doron ƙasa ne a shekenan waɗanda suke doron ƙasa su suka kawo talauci ba jirajiran da ba a haifa ba idan haka amma rayawan jahiliya shi su suka raya wa mushrikai cewa in mutum ya aiki ‘ya'ya mata to zai samu annoba haka shi ya ce wa abin banat da mutum ya aiki ‘ya'ya mata sai ya kama ya kawai ya binne ta da ranta ta mutu da haka da kawai waikar annoba ya na yanzu kuma saka ce ‘ya'ya ma gaba ɗaya suna kawo talauci shine Allah subhanahu wa ta'ala abu na gaba wala taqtulu da min illahi don a baya ta cewa koma bayan Allah suna haɗuwa shaitan ya zayyana wa mushrikai masu bautar wani Allah cewa ya'ya suna kawo talauci Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqtulu awladakum min imlakin min imlakin kar ku kashe ƴaƴanku saboda talaucin da kuke cikin sa mutum ya ji kansa cewa yana fama da talauci dinga tunanin ko yara ne suka kawo ko ƴaƴa ne suka wuce yawa ko menene yayi kaza Allah ce a wala taqtulu auladakum min imlaqi sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahum anan da yace nahnu narzuqukum saboda kuna cikin talaucin ne yace nahnu narzuqukum saboda ku ne kau da talaucin shine muhimmi a gaban jama'a amma a ayan suratul isra'i yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi kashi ta yace imlaqi kar ku kashe ƴaƴan ku don tsoron talaucin da kuke hasashen zai zo in kun bar ƴaƴa kan sai ce nahnu narzuquhum mu muke azurta ƴaƴan da ai talaucin bai zo ba ku ne kuke cewa yaran nan in ka bar yara da yawa to makarantar su ma in ka bar yara da yawa to biya musu kuɗin makarantar ta ji ko babansa ya ya biya musu bai sani ba shi ne kawai yake kirkiro wani abu nasa na kansa da shaidan yake raya masa zaka yana hasashen 'ya'yansa ba za su rayuwa da irin kaza da kaza yake kawata wa ransa yana kawata musu wata irin rayuwa wadda ba irin ta iyayensa suka dora shi a kai ba har ya zama nagartaccen mutum yawa in makaranta ce ba irin wacce ne ta dubu ɗaruruwan ne ya yi ba amma kuma yau gashi yana da miliyoyi ashe ba wannan bane ke kawo arziki yau kawai ko wanda ko bihin ba su sani ba sun fi kawo kuɗi a inda suke mace saboda haka ashe Allah subhanahu wata'ala yana tsara abun da ya ga dama ne ya ba da shi ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama wato don haka maganan ƴaƴa su kawo ne shine Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata illaqin har ku rinka tino hasashen cewa yanzu idan ƴaƴan idan ka basu kana ci gaba da aihuwa a'a to yanzu nan gaba yadda duniyar nan take nuna alama nan gaba kaza haka zaka ji ana faɗa abu na economist suna cewa za a samu population na duniya zai yi yawa har a rasa ruwan sha a a rasa ne? a to yanzu dama population ne ya sa ake samun ruwa daidai wannan wani abu ne na Allah arziki ne na Allah to irin wannan idan mutum yana yana karanta ko yana saurari da ji ana raya masa cewa ya rinka taka tsantsan a 'ya'ya lokaci na ga wannan yadda duniyan nan ta nuna ba kar ko mutum ya aiki 'ya'ya tarbiya ake bukata da addu'a yana addu'a wa zuriyarsa yana tarbiya iya iya wasu da taimakon Allah shi kenan da izinin Allah da ka wala ta qatlu auladakum min imlaqin kuma kuma khashiyata imlaqin min imlaqin anan da talaucin da kuke ciki mutum yana cikin talauci sai ya samu karuwar aihuwa wani sai ka je yana ta surutai ya ma daina tunanin arziki ne daga Allah ya daina tunanin kyauta ne daga Allah yana ta maganganu shi ya ɗau kawai zafin talauci sai ya ɗauka aihuwa ma kamar matsala ce da ya kamata tsananin talauci nan lokacin da ya ga aihuwa ke ji wani kwanciyar hankali Allah da bai bashi kuɗin da yake tunani ba sai bashi zuriya kuma amma ina sai mutum ya ji kamar an ƙaro masa wata ɗawainiya ne shi a ganinsa to da ya ɗora kansa ɗawainiyar to shine Allah subhanahu wataala ce a'a kar ku kashe ƴaƴa min imlaqin ko da talaucin da kuke ciki yace nahnu narzuqukum tunda kuna cikin talaucin sai ta nanu da rizukukun a fara ɗanɗana muku yau mu ne muke azurta ku amma can tunda ba kuna cikin talaucin bane hasashe kuke ana ta sa yadda rayuwar nan take nuna fa yanzu in ka haifi ƴaƴan ma kaza kaza sai ta nahnu narzuquhum ba dabaran ku bane in kuka ce ba su zo ba ba za su samu arziki ba in kuka dace da ko kuma in kuka zo da yawa cikin su zai ta a ah, nahnu narzuquhum kowane yana zuwa ne da abincin su. ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu Allah ya san a ina arzikin take zallan inda za ta samu kuma Allah ya san a ina stodin arzikin mutu yake wani stodin sa dan Najeriya ne amma a kasar waje a stodin sa yake arzikin yana nan a Gombe yana cikin yi sai ya dau shekaru yana cikin sai ka je ya kaura ya koma Lagos ya dai gurin sto kenan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a Ala san arzikin mutum a ina yake sai abuna idan da tun da kake aiki a gonda Zai suka tura ka mai duguri yanzu ka koma ina kana kana mustauda mustauda dinka ya koma kana kuma yanzu kake kullum kuma ƙara shekaru kake ya kamata yanzu ne kake kusa wato amma so ne sama ba shi kayan shago ya kare ake zuwa su a ebo a sakewa ba to da a gombe yake ta aiki kuma lokacin yake tashe to sai yanzu kuma sai aka tura shi aka yi mai duguri da shi idan ya dan yayi abin da yake can yanzu aka yi can da shi haka nan haka ranar mustaqarra hawa mustauda Allah ya san ina ne mustaqarrin mutum ina ne mustauda na mutum kowa da inda zai je san wani kodinsa a inda yake a guri ɗaya ne ba sai ya ce ya wace ba wani kuma sai ya ce ya wace. can ma akwai can ma akwai can ma akwai har ya gaji duk garin su ba san shi ba da ba ya taɓa zama a gari ba sai can ya dawo mun gano da ta abokin su ne ne kan wasu dattijai ana ambara ta abokin su ne eh, su suka yi ke da tare suka yi firamare suka yi secondary to shi ba zama a gari ba haka ba san shi ba kodinsa yana can an kai shi can ba wanda ya isa ce wai ƴaƴa ne yasa a'a za a samu ko ba za a samu wannan tsarin Allah ne to Allah subhanahu wataala ce wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku da su ƴaƴan wannan wasiya ta gaba a can Allah yake wasiya yake bayanin bai'ar mata idan mata za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriqna ne wala zunina wala hunna wala katunna a wula da hunna shi an gaya wa mata haka ba za ku kashe 'ya'ya ba ba za ku zubar da ciki ba kin kun samu juna akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu baya sai kowace ta tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tana tsaye a gaban sa ba za ki shirka ba ta yadda ba za ki shirka ba ta tabbata ba za ki shirka ba ta faɗa da bakinta sannan wana ya katulna auna da hunna ta gani sai sun faɗi cewa ba za su kashe 'ya'ya ba kada fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai a mata kenan haka maza an ga musu wala taqtulu auladakum mata an yi mubaya da mubaya ma kafin a yadda sun zama mu'mine kenan tukunna sai an jera wa inna sharuɗa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha hawa ma baqa wasiya ta gaba kar ku kusaci dukkan asha dukkan abun da yake na barna ne ha'inci cin amana ƙarya rashin kirki zalunci duk gaba da sun shiga cikin fawahisha sannan wala ta karbul fawahisha kuma ya shiga cikin alfasha na fasikanci daga shi yasa mata ma ala Allah na billahi shay'an wala yasriqna alfasha ya shiga cikin alfasha wala ya zunina wani alfasha kwalo-kwalo ya ce alfasha ma zahara ha wa ma baban wasu malamai suna cewa in ce alfasha ma zahara ha idan mutum ya je ya samu masu da ta kama guri kawai fasikanci take rinka alaka da ita ma zahara ha kenan wa ma batsana kuma mutum ya samu yar eh, wata samammiya wanda ba ta da wani aiki na abu nan ya to kamar ko yar su ko wani abu ya zo ya yi fasikanci da ita malamai suka ce na sallar salama malamai suka ce a'a yana iya kunsan kowanne duk wani aikin da Allah bai yarda da shi ba ko na ɗabi'u a'a sata ne a'a ha'inci ne a'a rashin kiyaye amana rashin kaza ƙarya yaudara duk wannan sun shiga to sai an yi sai Allah ya ce wala ta taqrabul fawahisha ma zahara minha hawa ma batana abun da zahiri da an gan shi kawai barna ne kada kuma abun da sai an duba sosai barna ne kamar indarin aka ake yin sa duka wannan kar a yi shi wannan wasiya ta gaba kenan Allah subhanahu wataala ya faɗi inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha hawa ma batana قل إنما Al-fawahisha ma ما ظهر hawa ma بطن ka ce da su Allah ya haramta alfasha na bayyane da na ɓoye duk wani mummunan aiki ko ana ganin ƙarami ne shi ko ana ganin babba ne shi Allah ce a nisance shi kar a kusace shi sannan wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq wasiya ta gaba kar ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq da haƙƙin kashewa wannan kuma hukuma ne take iya tsaye da haddi sai an yi shari'a an yi bincike an tabbatar an gane an yadda haka ne to sai alƙalai su yanke hukunci sannan a ba da umarnin tsaye da hukunci amma ba wai kawai kashirai haka kawai yadda aka ga dama ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq da haƙƙin kashewa ne ma'ana haƙƙin kashewa kuma shari'a ta bincika hukuma ta bincika an tabbatar eh hukuncin haka Allah ya tsara dama kika ake yi hukuma ta tabbatar wannan shine to kaga ashe zubar da jini haramun Allah subhanahu wataala bai yadda ba bai yadda a zubar da jinin juna ba bai yadda a zubar da jinin wani ba bai yadda kashe wani ba bai yadda a taɓa mutuncin wani ba duka wannan Allah subhanahu wataala ya hana waɗannan suna daga cikin wasiya waɗanda idan har mutane suka aiki da su duniya ta zauna lafiya Allah ce zalikum wasaqum bi waɗannan abubuwa su ne Allah yake muku wasiya da su la'allakum ta'qiluna ko za ku hankalta ku gane cewa riƙon amana rashin kashe 'ya'ya nisantan shirka da tabbatuwa akan tauhidi biyayya wa iyaye sannan rashin zubar da ciki da kashe 'ya'ya jirajirai duka wannan za a gane cewa an fahimci cewa lallai miyagun ayyuka ne da Allah ya haramta kuma an fahimci cewa miyagun ayyuka ne da Allah ya haramta an nisance su an bacci da aka nisance su aka bacci duniya za ta zauna lafiya wayannan abubuwan su ne suka kawo rikita rikitan duniya ya ka a zo ana kashe a zo ana kaza a zo ana abuna eh, fawahish ma zahara min hawa ma batsar a zo ba a kula da iyaye ba a biyayya ga iyaye sannan uwa uwa kuma an koma ana shirka da zaran an samu shirka su magana ta baki komai za a iya yi Allah subhanahu ta'ala wasiya ta gaba yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku kusaci dukiyan maraya da inda nufin yi masa abu mai kyau mana an bar gado an raba gado to in aka bari yaran kafin su girma za su iya cinyewa a yi musu kira a shayar da su a ciyar da su a yi kaza a yi kaza sai to kudin ya kare ya ka ce bari a sa kudin a kasuwa ya rinka aihuwa ana yi musu ɗawainiya wani shi ne billati hiya a hasa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala lokacin da sahabbai su ga kowane sahabi yana taka tsantsan da taɓa dukiyar maraya kuma suka ji yadda Allah subhanahu ta'ala yake haramtawa إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا waɗanda suke cin dukiyar marayu kawai kisa zalunci dannewa wani za ka ga yanzu a cikin wayannan kwanakin an kawo magana a inda ake tafsiri a GSU cewa wani ya danne dukiyar da wansa ya rasu ya bar 'ya'yansa. shi wani ba ma shi da 'ya'ya. amma ya zagaya kawai dukiyar ta zama ta wasu ta lalace ya karɓe dukiyar ta ya ci kuma wane uwa ɗaya uba ɗaya da kaga magana ta baci to Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala taqrabu malal yatim sa lokacin da sahabbai suka ji yanda hatsarin dukiyar maraya take su suka gama kai rike ta ma ba za su iya ba kowa sai yana cewa ya rasulullah ni akwai maraya a gurina a san inda za a yi da shi yanzu idan muka zauna da marayu to ya za mu yi kenan wai tsalo na ka'ani da ya kama Allah ce kulka ce da su islahul lahum khair duk abin da za a yi a daidaita lamarinsu a daidaita dukiyarsu a daidaita tarbiyarsu sai alkhairi a ce wa in tukhalituhum fa ikhwanu idan za ku yi mukhalata da su ku hada dukiyarku da tasu amma da nufin ana juya musu su samu karuwa su ma wannan su yan uwanku ne wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida Allah ya san me nufin barna daga wanda yake nufin gyara haka Allah ya ba ku dama za ku iya mu'amala da dukiyar marayu wajen kasuwanci musu ko da ma mutum ba shi da nasa amma suna ƙarƙashinsa shi zai rinka kasuwanci amma kuma ana ana sa shi da kansa ya yanke cewa ke eh, biyu bisa uku zai tafi gurinsu ɗaya bisa uku nasa saboda wahalan shi gurgulan da yake yi a shi dai su ne dukiyarsu ce amma ba mu gudanar da ita ce shi to ya halatta a wari wani kaso daga ciki cewa nasa ne inda zai yi kyauta ba saboda shi ma bayi da dukiya wannan ya halatta shi ne Allah ya ce walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya ga dama da ya kuntata muku kiyaya zai ce dole sai kun rike dukiyar marayu kuma dole sai kun kiyaye kuma in kasuwanci za ku yi sai kun musu kasuwanci ko kobo ba za ku taba ba dukkan kuɗin nasu ne kuma dole sai kun rike da Allah ga rama a ta wanda aka bar masa maraya in bai rike ba ya kafirta da Allah ga rama haka zai kuma wanda bai yaci kobo daya a dukiyar marayu ya kafirta dole walau sha Allahu la'anata da Allah ya ga dama haka zai mu amma sai Allah ya bar abun a buɗe wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih haka cin dukiyar marayu wato karamin ba karamin bala'i bane innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama zulman Waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci inda ma ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta ne kai ce a cikin cikin wannan dukiyar an tabbata ta marayu ne baban su ya rasu ya bari wasu zaka ga lokacin da baban yake raye suna mu'amala da su Ana cin alfarmarsa saboda watakila ko yana da dukiya ana abubuwa su ma suna karkashinsa ana ta kasuwanci suna samu suna abuna amma da zaran ya rasu wani in akwai kuɗi a gurin sa sai ya ɓoye ko sai ya shi yana ganin yanzu ya samu da ba wanda ya sani sai wancan shi kuma ya rasu ya manta cewa Allah yana ganin sannan wani kuma sai ya kokarin cewa gaba ɗaya yanzu zai wa dukiyar illa tunda ba mai kula da ita wani ka samu shine babba sai ka samu shine kalami, ko a samu babban ma ko kuma a samu wani babba ko a samu wani dangi ko wani abu dai makamancin haka shin rashin tsoron Allah ce kuma sai kaga an shiga isa Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhi mutane da suke son su ci dukiyar marayu bisa zalunci su ji tsoro su yi tunanin da a ce su ne suka rasu suka bar 'yan kucikucin 'ya'ya khafu alaihi da za su rinka jin tsoron kar wani abu ya taba dukiyar wa'annan yaya suna sha'awan ƴaƴan da suka bari a baya Allah ya sa ƴaƴan su tashi cikin rufin asiri me yasa su kuma wani da ya bar 'ya'ya irin wannan su kawai son su tarwata wa'annan ƴaƴan ta hanyar cinye musu su wannan shine Allah subhanahu wataala yake faɗi la taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddahu har wato maraya ya kai kinda zai iya amfani da dukiyarsa da juya ta kullum sai dai ku rinka mu'amala da shi ta hanyar gyara wasiya ta gaba sai ce wa auful kaila wal mizana bil ku cika ma'auni da sikeli ku cika sikeli da ma'auni bil da adalci ko a wani abu abin da ake aunawa ya shiga ciki eh, in an ce akwai masu mashin din sai da man fetur suna sake shi suna warwarewa inda gaske ne wani ya shiga matsala a'a kuma akwai keli na auna nama sai zamanto mutum ya warware shi inda gaske ne ya zama ka ya zama matsala to idan mutum kuma an ɗauke shi aiki ne cewa zai yi koyarwa zuwa kaza ne in ce cika wannan lokacin ba shi ma ya tauye mudu kowa da inda zai tauye mudu ya saka sakaci a'a ma'aikaci ne a'a menene wasu ma'aikatan ga suna tauye mudu karfe nawa aka ce mutum ya je ofis yana neman aiki duk abin da ka gaya masa zai yadda amma yanzu ya riga ya samu shi ma ya zama oga bari ya nuna wa Allah ya samu aiki yanzu shi kenan babin doka sai je lokacin da ya ga dama kuma lokaci bai bai tashi lokacin da ya ga dama yawanci ma'aikata haka ne duk da mutum sai ce maka to ai in ya zauna ma ba abin da ake yi ba abin da ake su dama an kashe gurin ya za ya yi wani yau an kashe gurin mu ma'aikatu duk a kashe suke yawanci sai yan kalila ba wanda ya kashe su kuma sai muka kashe su ruguru kuma wai muna son kasa ta yi daɗi kaga kowa yana da hannu cikin lalata al'amura wanda Allah ya kare eh, to saboda haka wa auful kaila wal mizana bil qist duk abun da yake abu ne na sayarwa abu ne na kaza mutum ya cika keli ya cika mudu yadda ya dace la nukallifu nafsan illa wusa za ta ba ma tsora wa rai abunda da ba za ta iya ba sai abun da yake daidaita abu na gaba wasiya ce wa idza qultum fa'dilu duk lokacin da za ku yi magana da adalci kar kusacin wani da kai ya saka yin adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta ta'dilu kar kyaman wayansu mutane in wani mu'amala ya hada ku saboda wani da wani ba danginka bane wani da wani akwai kyama wani da wani ba musulmai bane ka yin adalci a haƙƙin abin da yake adalci shi zaka yi Eh, na kuma shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu wato kyashin ko dama ko anan wasu mutane har ya sa ku kasa yin adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa shi adalci ana yin sa ne domin Allah amma za ta biya sau da yawa abubuwan da muke yi a yanzu idan aka zo in wani ne yayi abu kana kawai daga naka ya zo ya baka labari shi ne eh, shine da gaskiya wanda Allah ya kare su da daya idan na kai baka labari ba za ka bincika ba shine da gaskiya kai wanda ya kai ya aiki dan musumma. idan da ya zo kawai ya shata kariya ya ce malam wane kaza ko sai baban sai yadda ko da yadda ake rayuwa yanzu ke ba bincikawa ko malami ne mai karanta da shi balle ma islamiyya ne shi kenan kawai da malamin islamiyya sau da yawa mutane sun sun su rena shi da ganin sa ake kamar yaya ne kawai ba don komai ba kuma duk darajar da yake da ita da islamiyya ne saboda mai saboda samun matsala da na kasu a gurin mutane da za su samu a gurin Allah kusa ba abin da suke rainawa sai na nan a boko za a iya yi wa ɗalibi kowane irin walakanci ko gidansu ba za a ji labari ba zai jure a wani islamiyya ne ko ba a masa komai ba sai da ya ga iyayensa kaza sun kuma sai su gino a kan haka ya ai haka ne a ai haka ne shi kenan a malama a ai kaza ai ai ake kaza shi kenan kawai ya zama abun tattaunawa a cikin mutane saboda malamin islami malaman islamiyyan nan suna kaza shi ne in yayi kuskure ma sai a so malaman islamiyya suna kaza duk wannan shine matsalolin da ka wai za qultum fa'dilu in za ku faɗi magana wannan ɗan uwanka ne na jini wannan yana nesa da kai amma da abu ya haɗa su bisa adalci wannan shine da gaskiya to dole ka tabbatar da gaskiya ba za ka bi goyi bayan naka ba wai don shi kuna dangantaka da shi a wai za ku tun in za ku yi magana ku yi adalci haka kuma in in magana za ka yi akan wani ka faɗi haƙiƙanin abin da ka sani kin dole ma ya kama kenan in ba bukata ba sai ka faɗa ba amma duk abin da za ka faɗa akan wani ka tabbata ka faɗi adalci kawai kawai abin da ka ji mutane suna faɗa a ko wani gabar kaza ko wani kamar kaza ya sa mutum ya faɗi abin da ba adalci ba kan wani ko ya taɓa mutuncin wani ko wani abu wannan bai halatta ka Allah ce wai za qultum fa'dilu walau kana za ba ko da dangin ku ne in za ku magana ku yi adalci wannan shine dangi amma shine ba shi da gaskiya to ka ba da gaskiya ga mai gaskiya ko ba dan kan ba ne in shine da gaskiya ka ba shi gaskiya wasiya ta gaba Allah ce wa bi ahdillahi awfu cika alkawarin Allah alkawarin da ke tsakaninku da ubangiji ban da shirka a tsaye da sallah a yi kaza a yi kaza duk da Allah ya yi alkawari tsakaninsa da bayi ko a cika wannan alkawari sannan alkawarin da yake tsakaninku da mutane wanda kuka yi shi kuka sanya Allah a tsakani wani ya zo ko zai karbi kuɗi a gurin wani bashi ko za su yi kasuwanci ko wani abu da tabbata cewa eh yanzu tsakani da Allah kowa yana ganin girman Allah ya sa ya bashi kuɗin ko ya sa ya amince da shi ya bashi kasuwanci to ya cika alƙawarin Allah da ya aka da shi sai mutum ya zamanto amince da shi domin Allah sannan shi kuma ya ci amana mutane nawa ne da yawa za ka ga sun amince da mutane sun ba su kaya su musu kasuwanci ko sun ba su kayan kasuwanci amma daga ƙarshe sun an cinye an yaudari mutum an cinye masa kaya an ha'ince shi saboda me ba ma kiyaye alƙawari ba ma kiyaye amana duba annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai labarin bani isra'ila wajen kiyaye alƙawari da an shafa dan irin wannan wadda ya karbi ya zo karɓar rancen kuɗi a gurin wani inda ya je kasuwanci sai sun tsallako ruwa jirgin ruwa ya haye da su su zo nan garin su kasuwanci ya zo yana sayayya kuɗi ya ƙare masa ya samu abokin kasuwancin su to kina bukatan kuɗi sai in na sake dawowa cin kasuwa kasuwa ta gaba nawa kake bukata ya ce dinari dubu ko dirhami dubu cikin ɗayan biyu sai to waye shaida ita ni gaskiya ba wanda na sani yanzu ana wanda zai iya zama mun shaida sai dai kawai Allah shi ne shaida sai Allah shi ne shaida Ya ce eh. to kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida to akwai garanto kawo garanto kafin wanda zai zamanto in ban same ka ba in same shi don abikalin kuɗi fito shaida ma ban san ko balle wanda zai tsaya ya zamanto shine garanto in sai Allah ita to kafa billahi wakila kafila shikenan ya shi kuɗi ya bashi kuɗi ya je gama biyan bukatarsa ya garzaya ya koma garin su nan da zai dawo kasuwa sai ya dauko kuɗin wannan mutumin alkawarin da suka yi ya ɗauko kuɗi zai taho da shi da haka yana zuwa da kuɗi kenan jirgin ruwa kuma ya samu matsala za a samu tafiya ba to tunda jirgin ruwa ya samu matsala ba za a samu tafiya ba da zai zai gashi kuma alƙawarin su yau ne ya gama nazari an yi duk yadda za a yi babu damar samun tafiya da ya ga rana ta yi zawani yamma ta doka kenan ya tabbata ba za su samu tafiya ba sai koma gefe ya ɗauko wani ice ya fata tsakiyar ita ya zuba kuɗi a ciki ya ɗaure bakin nan da ganye ya ɗaure bakin nan da ganye ya Allah wane bawanka na je gurinsa neman kuɗi ya ce in kawo shaida na ce bani da shaida sai kai ya amince saboda kai Allah ya ce in kawo garanto na ce ba wanda zai iya mun garanto na ce sai kai Allah ya amince saboda kai ya Allah ga halin da muke ciki ba da mamu haka ya Allah wannan kuɗin ka kai masa kawai sai jefa kuɗin a kan ruwa da kudin ya rubuta wasiƙa ya sa a ci sai jefa a kan ruwa kawai shi kenan sai ruwa ya ja ice ya rinka tafiya ya rinka tafiya shi kuma wancan mutumin dama za su fito bakin ruwa su kuma suna jiran abokan kasuwanci da za su suna jira shi kuma yana jira da kuɗinsa da za su masa da shi har yamma ta zo nawa wa'annan ba su zo ba ya ke kai kawai bari ya koma gida yana ga akwai matsala ya juya yana tafiya sai ya ga wani ice ruwa yana tahowa yana tahowa da ya zo gurin da mutum zai iya zuwa ya dauko. sai ruwa ya kaɗo icen gefe kawai sai ya koma sai ya ya sauka ya ce kai wannan icen da in koma gida haka ai gwamnan tafi da shi ayi girki sai kenan sai je ɗauko in ka ɗauka kuma sai nauyin icen daban girman ishen daban ha kuma sai ga kaman an ɗaure ne ma an ɗaure ba sai ita zai to bari dai ya gida da je gida yana kuncewa ita yana abuna sai ga abubuwa sun zubo ga takarda ya ɗauka ya ga wancan ya yi sallama cewa kuɗinka da muka yi alkawari ga sunan shaida shine Allah garanto shine Allah yau mun samu matsala ba za mu samu tahowa ba amma na jefa kuɗi a ruwa ina fatan Allah ya iso maka da shi da karanta yayi mamakin alƙawarin wancan mutum kenan da kasuwa ta sake dawowa sai mutum ya sake ɗauko kuɗi wannan kuɗin tunda bai san me ya faru ba sake ɗauko wannan kuɗi suna isowa da ga ya sauka a jirgi sai tafi gidan wancan mutum yana sauka a jirgin ruwa sai gurin wancan mutum inda a gida ya bashi haka kuma ya koma gida su je ya same shi kafin su je kasuwa na zo maka da kuɗinka ne ah, wani kuɗi kuma ba ah, ka aiko ba ce ah, aiko wanda ne sun iso ne ga kuɗi da ka aiko da sauransu ga kuɗi adadi sun cika dirhami dubu ga wasiƙa da karo dukan suka ƙara girmama imani da Allah da girmama juna cewa kowa mai alkawari kaga wannan da ɗan zamani ne shi tukunna da kuɗin ya zo masa ita ga koyar na zai ce oho yau kun samu daman zuwa ne ka zai ce kuɗi ya zo ba da kawai shi kan sai karba ya shiga shi kuma wancan tun da ma ya aiko a yaushe ma zai sa sa akan ruwa wai don kawai cika alkawari zai sa sa akan ruwa amma saboda ya kini da ubangiji cewa Allah shine Allah kuma sai da ya roki Allah ya ce ya Allah wane ya bari kai ne shaida kai ne garanto babu kowa ni da shi muke Allah ka san mun yi haka ya Allah ya masa da wannan kuɗi ka tsabar ya ke irin wannan ne da zuciyar mu irin wannan ce yau tun matsalar Najeriya in muka yi addu'a da dangilan nan insha Allah gobe babu irin wa'annan masu zuciyar ba ka gaba kiyawa kawai a bakin ruwa kace ya Allah wane ya shaida ya nemi shaida na cece kai ya nemi garanto na cece kai ya Allah ga matsalar da muke ciki isar masa da ruwan nan a isar masa da kuɗin nan ko da yaƙini ne sa haka in mu ne yanzu za mu tuno haka ma ai kawai sai dai a ce to tunda dai yau ba an samu matsala to bari dan juya su zuwa sati mai zuwa kawai bari dan juya su zuwa sati mai zuwa shikenan ai matsala ne ba yadda aka iya shikenan amma saboda ya kini da suke da shi ga ubangiji suke wannan haka Allah ya ce bi ahdillahi awfu ku cika alƙawarin Allah tsakaninku da ubangiji alƙawarin da ke tsakaninku na kadaita shi da bauta da ɗaya eh, da sallah da azumi ramadan arkanul islam arkanul iman da sauran dukkan ayyukan alkhairi alƙawuran da suke tsakanin ku da ubangiji ke alƙawuran da suke tsakanin ku da sauran mutane kuma wanda an yi wannan alƙawari ne domin Allah wannan ma ku cika shi ne bi ahdillahi awfu ku cika alƙawuran Allah Allah ta zalikum wasakum bihi waɗannan abubuwa su ne Allah yake muku wasiya da su la'allakum tazakkaruna ko za ku wa'azantu ku gane Allah shi ne Allah ku bi shi Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman lalle ku sani wannan shi ne tafarki na tabbatacce mustaqiman ni kake wanda duk ya rike waɗannan wasiyu ya rike hanyar Allah Ya yace fattabi'uhu don ku bi wannan wasiya wala tattabi'u subul kar ku bi tafarkai daban-daban sai ce wa an na haza sirati tafarkin Allah sai yi shi guda ɗaya. wa anna hadha sirati mustaqiman amma subul shine tafarkan shedan tafarkan shedan kuma suna da yawa wani a kasuwa ne tafarkin shedan din sa yake wani a gona wani a ma'aikatar gwamnati wani a masana'anta wani a gurin aikinsa wani a shugabanci wani a kasuwanci wani kowa tafarkan shedan suna da yawa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai yace ku zo ku ga subul sai zana layi guda ɗaya. sai zana ta gefen layi kanan ya yi layi haka layi na layi na layi na kowane layi ya gefe amma a jikin wannan guda ɗaya ya ce musu haza siratun mustaƙi wannan guda ɗaya ne kuɗin shine tafarkin Allah ne kake wa hadhihi subul wa innan kuma sune subul da Allah ya ce wala tattabi'u subul tafarkin shaytan kenan shi kuma shaytan sai zo ya to kan wannan layi ne kake farkon sa shi kuma anan ya tsaya ya ja daga duk wanda ya zo shi kuma shaidan sai ya tunkuɗe shi ya bi layin da ya gefe duk wanda ya zo sai wanda Allah ya kare ya sai da ya alƙawari gaban Allah haka ya tsaya akan farkon layin kisa idan Allah ya ce mutum mutum kuma dan ya zo kawai sai tunkuɗe shaidan sai rike hanya amma kafin a tunkuɗe shaidan ko an tunkuɗe shaidan a farkon layin ko ba a kyale mutum in mutum tunkuɗe shi ya hau layi ma to zai rinka bin mutum ne ya dawo shi mutum ya ja wani sa'in ya jawo shi mutum ya ja da haka da haka da haka ake tafiya Wajen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu rike tabarkin Allah mai kake wala tattabi'u subul tarku bi hanyoyi daban-daban daban da za su kai ku zuwa ga halaka fatafarraqa bikum an sabili hanyoyi daban-daban su kawar da ku daga tafarkin Allah za su kawar da ku daga tafarkin Allah Allah ce zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun waɗannan abubuwa su ne Allah yake muku wasiya da shi don kawai nan su ne wasaya na Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ko su ne wasaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya doka sabbinsa aka yi musu sani kamar yadda Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikum wasakum bihi waɗannan su ne Allah yake muku wasiya da shi la'allakum tattaquna ko za ku miƙe ku rike tafarkin Allah ku ji tsoron sa ku ta ka tsantsan da dokokinsa waɗannan su ne insha Allah ta'ala ayoyi da muka karanta a yanzu idan aka duba komai ayoyin sun gunsa duk abun da bai kamata ba sun yi magana a kansa kishiyar abun kuma shine abun da ya kamata mafi rinjaye abun da ya kamata wani gurin ya faɗa kishiyarsa kuma shine abun da bai kamata misali ce wa auful kaila wal nizana bil rashin cika sikeli da rashin cika mizani ta wannan rashin adalci can kuma sai wala ta karabu malal yatimi illa billati hiya ahsan ashe tantan dukiyar marayu ta hanyar nufin handamewa wannan shi kuma haramun to duk haka za a kalle su abu mai kyau in Allah ya ambace shi yace wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba to ashe kenan rashin adalci a cikin magana farkin shi duk idan aka dubi ayoyin guda uku ga sunan a jere za a ga cewa in dai al'umma ta rike su to ta tsira duniya da lahira amma in al'umma ta sake su wannan kuma duk abin da ya same ta ita ta jiwa Allah kiyaye za ka wajibi ne a kula da wa'innan wasiyu na kuma ya aiki da su wallahu ta'ala alim insha Allah ta'ala nan zamu tsaya sai in Allah ya sa muna raye lokaci na gaba bayan Ramadan ah, insha Allah ta'ala lokacin da aka samu daman ci gaba da karatu eh, za a ci gaba da karatu da izinin Allah No. Thank you. mata duk waɗanda ciyar da ciyar da su suke karkashin mutum ko zai fitar musu da zakatul fitr amma abincin da ake ci shi za a fitar ba a ba kuɗi a zakatul fitr sai dai abinci haka za a ba da abinci mafificin lokaci shine bayan sallan asuba kafin a fita sallan idi na ranan idi amma in mutum saboda kuncin yanayi da sauransu za a iya fitarwa kafin ranan idi daga rana ɗaya ko rana biyu ya halatta to wancan shine mafificin lokaci da bayan an yi sunan asuba kafin a tsarin idi sannan kowane mutum daya mudu da ake awo da shi a nan gombe mudu ɗaya da rabi da aka shi shine sa'i ana ba da sa'i za a samu mudu ɗaya da rabi yake zama daidai na wannan sa'i ɗin kuma ta yi amfani da sa'i to wani mutum bai amfani ba ya amfani da mudu da rabi na mutum ɗaya kenan zai kirga dukkan da 'ya'ya da mata da dukkan waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsa a gida yanzu zai fitar gaba ɗaya ya raba su zuwa ga mabukata wannan shi shine su fitar sannan kuma da an ce an ga wata ana so a yawaita tambarori kamar yadda Allah subhanahu wataala layi, umarni wa li tukmilu iddata ku cika watan azumi adadin iya a wanda ya tabbata an ce an ga wata ana 29 kenan. wani tukabbirullah sai ku ci gaba da kabbarori alama hada kun bisa shirya wanda ya muku na yin azumi da ayyukan alkhairi da za a yi takabbarori har iya lokacin da mutum ya samu dama in ya yi bacci shi kenan in yana faɗake ana kabbarori Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har abin da ya sauka. har za a je idi ana kabbarori ba za a yanke kabbarori ba har sai liman ya zo aka tada sallah shi kenan sai kabbarorin da za a yi na cikin sallah kenan daga lokacin an gama kabbarori kenan kamar yadda suna ta tabbatar kuma sai ya samu sabon kaya shi ne fi dacewa kuma tun bai samu sabon kaya ba sai sanya mafi kyawun kayansa ko mafi eh, abuna eh, mafi eh, kyawun kayansa ko sabon ko mafi tsaftan kayan insha Allah wa ta'ala in an ji ana canja hanya ta wajen dawowa ko da ɗan ƙaramin canji ne saboda lura da yanayi mutum ya sirka wata hanya ba ita ta fi kai tsaye har zuwa inda ya je idi ba ya wani hanya ko zagayen da zai fi da shi ya dawo da shi a wasu waɗannan su ne a taƙaice wata ta'ala alam muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace muna haɗu da juna ana idi ana yi wa juna addu'a taqabbal Allahu minna wa minku. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana abin da muka yi a cikin Ramadan ya karɓa muku kuma sannan kullu amin wa antum bi khair Allah ya kai mu kowace shekara muna cikin alkhairi wannan shine taqabbala Allahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair da Hausa kenan da Larabci kuma yadda yake muna fata Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala alim ah, na'am na'am a ah, to ai za a ci ta abinci yanzu misali ya tara na iyalan gidansa ya kai wata ƙila kwano talatin ko ya kai kwano ashirin da biyar sai ba mutum ɗaya sai dai in mutumin da shi kwata kwata bayi da abinci ne aka ba shi don ya cire abincin gidansa shi ma ya fidda zakata amma dai kawai ko don sauƙi kawai shi bari ya tara mutum da kawai ya huta kawai da mu haka muka sa komai sai mu sauƙi har na ganganci ya eh to eh abuna amma in an san wannan mutumin ba shi da abinci ya kaga cewa eh in aka ba shi bari an ya samu kwanon ashirin daga in ya cire kwanon biyar daga sauran kwanon goma sha biyar shi ma ya samu zai iya fidda nasa da iyalansa iya wanda suka sawaka to irin wanda ne za a iya bashi amma inda ba haka ba ana so a wazza'a don abinci ya je ko ina ai sai sama haka ce bai halarta a fidda kuɗi ba yanzu wani duk yadda ake ciki a gidansa na ba abinci in ka ba shi kuɗi to aljihu zai tasu kuma ya sake tsinewa yana taba su tsinan ya fi jin ya fi jin sauki kuma ya bar iyalansa da yunwa bayan ka kai abinci to in dai ba akwai rashin lafiya ba ba zai ɗauko abincin da aka yi zai je sayar ba shi za a ce kwata kwata kana ba da kuɗi in mutum ba da kuɗi ba ta yi ba sai in mutum ya ba wa mutum abinci na wanda ya halatta kuma a babin insani ce wannan kuma a yi ce ba ne to wannan kuma wani abu ne da wannan ba wani eh za a iya wanda in an san cewa yanzu kwano ɗaya da ɗaya ai dama ba wai ana son ko na wani mutum ke sai ka ba wani mutum yanzu idan mutum yana da iyalai ya fi da nasa da iyalinsa to sai ce a kai gidan wani misali a duba dai wani irin adadi ne in aka kai alal akalla an kai abinci gidan kaga kwano ɗaya da rabi sai aka ƙara rabi a kansa kwano biyu kenan in aka yi yawanci gidaje ne ba babban gida sosai ba in ya samu kwano biyu ya samu abincin wannan lokaci can ma aka haɗa da ɗaya rabin da kwano ɗaya da rabi na wani kaga an kai kwano biyu can ma irin wannan in kuma an lura wannan gidan ka kwano biyu da zai ishe su a kai kwano uku muna duba wani matsala a ciki a dai kai abin da ya dace amma ba ana nufin kowane na mutum ɗaya kwano ɗaya da rami za a bawa wani mutum guda ɗaya bane a ana iya haɗa na mutum biyu ko na mutum uku a kai wa wani mutum eh wallahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad.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 wanda yake da damuwa ko rashin lafiya Allah ka yaye masa wanda yake da damuwa cikin zuriyarsa Allah ka yaye masa wanda yake da damuwa cikin dukiyarsa ko karayar arziki ya Allah ka dawo masa da mafi alkhairi wanda yake da damuwa a cikin iyalansa ya Allah ka yaye masa duk abin da ya dame mu ya Allah ka yi mana magani damuwoyi a garuruwa daban-daban ya Allah ka ɗauke mana su Allah ka kawo mana aminci da nutsuwa a wannan ƙasa ta waɗanda za su yi shugabance mu na ƙwarai su yi abin kirki Allah ka tabbatar da su waɗanda za su yi handamewa Allah ka hana su ya zan jalali wa ikram a rashin security da rashin tsaro a gurare daban-daban Allah ka kawo mana saukin sa Allah ka kawo mana karshen sa ya rabbal alamin Allahumma sura auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatina wa ulata umurina Da Allah ka karba mana azumin mu اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه بعزتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد أجمعنا في دار كرامتك أجمعنا في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم اللهم احفظ لنا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 بخير وأعده علينا أزمنة مديدة وسنينا عديدة نحن نلبس لباس الصحة والعافية آمنين سالمين غانمين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك